bayan haka yan uwa musulmi masu bibiyan mu a wannan tasha ta afirka bangaren hausa wannan tasha mai albarka ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina farin cikin saduwa da mu a wannan lokaci mai albarka a cikin waɗannan darare na al'ashirul awakhir wanda dai muna nan ba za mu gushe ba muna faɗakar da mutane jama'ar musulmi kan dagewa wurin fa'idantuwa da waɗannan wurare mu dage wurin ibada ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan dare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu kan mi ta ƙoƙarin kirdadonsa muna neman shi wanda shine lailatul qadar ya kamata mu dage mu cije mai iyaka ƙoƙarinmu ko Allah maɗaukin sarki ya datar da mu a cikin wannan dare mu rinka yawaita istighfari a cikinsa mu rinka yawaita addu'a wacce aka karɓo daga nana Aisha radiyallahu anha wacce take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta ta a cikin wannan dare na lailatul qadr Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ‘ya'yan uwana masu bibiya wannan shiri idan ba a manta ba a darasinmu da ya gabata mun tsaya a ƙarshen suratul qiyama a yau insha Allahu za mu fara farkon suratul insan wacce suratul insan kuma dai ana ce mata suratul dahar saboda lafazan gaba ɗaya sun zo a cikin sura kai a cikin aya ɗaya ma Allah ya ce hal ata alal insan hinun dahri lam yakun wannan sura tana da ayoyi ɗai-ɗai-ɗai har talatin da ɗaya sannan kuma ita ce jerin sura ta saba'in da shida idan muka jero surorin alkur'ani daga sama allah maɗaukin sarki yana faɗakar da mutane a cikin wannan sura akan abubuwa masu mahimmanci yana faɗakar da mu akan sakamako wanda 'yan aljanna za su samu kuma yana tsawatar da mu kan cewa mu bi hanya ta kirki kada wa hanya ta mutanen banza yana mana ishara izuwa wannan halitta shi ya yi ta kuma shi ya kyautata ta saboda haka tunda Allah ne ya yi ka kuma ya nemi ka bauta mai babu abin da ya fi kamata ka yi babu abin da ya fi wajaba a gare ka sai ka bi hanya ta Allah subhanahu wa ta'ala ka bauta mai shi kadai ba shi da abokin tarayya wannan sura mai albarka malamai sun yi saɓani a kai shin cewa sura ce makiya ko sura ce madaniya abdullahi dan abbas da muqatil sun tafi akan cewa makiya ce amma jamhurin malamai sun tafi akan cewa wannan sura ce madaniya kuma kasancewar madaniya kasancewar ita wannan sura madaniya ce shine yafi inganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin sahih muslim daga hadisin abdullahi dan abbas ya tabbata cewa manzon Allah yana karanta wannan sura a cikin sallah asuba da ita da suratu sajada a raka'a ta farko yana karanta alif lam mim as-sajada alif lam mim tanzilul kitabi ya raiba ba min rabbil alamin a raka'a ta biyu kuma sai ya karanta wannan sura da fatan limamai za su iya ƙoƙarinsu wurin ɗabbaka wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce hal ata alal insani hinun min dahari lam yakun a mazkura hal idan aka ce hal asali harafi ne da ake cewa na istifham shine asalin ma'ana hal wato harafi ne na alamar tambaya shin an yi kaza to amma wani lokaci irin wannan harfar suna ɗaukar wata ma'ana ba istifham ba kamar wannan malamai sun rinjayar da cewa hal ba istifhami ake nufi ba ba alamar tambaya ake nufi ba ana nufin tabbatar da abu abin da ake nufi shine kad ata alal insanu hinin min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura haƙiƙa wani lokaci ya zo wa mutum wanda wannan lokacin kwata-kwata ba a san wane ne mutum ba babu shi wanda kuma wannan haka ne yanzu idan ka duba da wahala ka samu daga cikin mutane wanda za a ce ma shekara 150 da suka wuce yana rayu to kaga akwai wani lokaci da ya shuɗe wannan mutumin baya nan al'ata alal insan hinun min dahari dahri lam yakun shay'an mazkura Allah maɗaukin sarki ya ce inna khalaqnal insan haƙiƙa mu mun halicci mutum mun halicci mutum wato ana nufin ibn adam dan adam kenan dan da idan ka duba halitta annabi adam da ƙasa akai min turab amma mu halittunmu an yi su ne min maza min nutfa daga ɗigon mani za a ce ɗan adam asalinsa halittarsa da ƙasa ne nazarin ila abina adam alaihi salatu wassalam idan aka yi duba zuwa annabi adam alaihi salatu wassalam inna khalaqna al-insan haƙiƙa mu in ji Allah mun halicci mutum min nutfatin daga ɗigon mani wanda an shajin wato cakuɗe-cakuɗe ne gamin gambiza ne an haɗa tsakanin me tsakanin maniyi na namiji da maniyi na mace daga cikin abin da aka halarci mutum da shi kenan faja'alnahu sami'an basira sai muka sanya mutum ya kasance mai ji ne kuma mai gani ne faja'alnahu sami'an basira Allah maɗaukin sarki yana bayani yadda aka halarci mutum sannan Allah ya ce inna Hadaina sabil haƙiƙa mun shiryar da shi hanya shi ɗan adam inna Hadaina sabil mun nuna mai hanya mun yi mai bayanin hanya bai rage gare shi imma shakiran wa imma kafura imma ya kasance daga cikin masu godiya ko kuma ya kasance daga cikin masu kafircewa <coughs> malamai suna cewa abin da ake nufi da alhidaya a nan wato shari'a da allah maɗaukin sarki yake cewa shine hidaya ta yin bayani ba hidaya ta datarwa ba ba shari'a ta datar da mutum zuwa hanya madaidaiciya ba allah maɗaukin sarki zai bayani to ga hanyar gaskiya ga hanyar karya shi ko mutum sai ya zaɓa wannan ana kwatanta ta da faɗin allah maɗaukakin sarki <coughs> wa amma samud fahadainahum fastahabbu al'ama ala huda amma samudawa sai muka shiryar da su ba ana nufin an shiryar da su zuwa kan hanyar gaskiya ba ne inda da Allah maɗaukin sarki ya shiryar da su to kaga ba ɓata kenan suna kan hanya madaidaiciya amma abin da ake nufi anan, nan amma samud wa amma samud fa hadainahum ai bayyana lahum tariq mun yi musu bayanin hanya Muka nuna musu ga hanya ta gaskiya ga hanya wacce ba ta gaskiya ba fastahabbul ama alal huda sai suka zaɓi hanya ta makanta akan hanya mai haske akan shirya to anan ma nan hidaya ce hidayatu bayan hidayatu bayanin hidaya ta bayani shirya ta aima bayanin abu shi yasa Allah ya ce imma shakiran wa imma kafura da aka yi bayanin wannan shirya waɗansu daga cikin mutane sun yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu mutane kuma sun kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala ba su yadda da ni'imar da Allah ya musu ba wannan ayat tana kama da ayat da ta zo a cikin suratul balad da Allah maɗaukin sarki yake cewa wa hadainahu najidain shi ɗan adam mun shiryar da shi hanyoyi guda biyu abin da ake nufi a nan mun mai bayani na hanya guda biyu hanya ta gaskiya da hanya ta karya. an ce mai kowace ga yadda take ya rage nashi wace zai bi <laughs> Allah maɗaukin sarki ya ganar da mu ya fahimtar da mu ya ba mu ikon bin hanya ta gaskiya Allah maɗaukin sarki ya ce inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira haƙiƙa mu mun tanadar wa kafirai salasila wato sarƙoƙi waɗanda suke kamar mari wanda ranar gobe kiyama za a ƙulle su kamar yadda Allah maɗaukin sarki ba mu labari a cikin suratul haqqa innahu kana la yu'minu billahi al-azim ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين كافٍ إتا Allah ce wa amma man utiya kitabahu bishimali shimali wa amma man utiya kitabahu bi a cikin ayar Allah maɗaukin sarki yana ce mana yana nuna mana cewa mala'iku si me khudhuhu faghullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an sannan a shi cikin wata sarka nan kuma sai aka ce sarƙoƙi salasil za a ɗaure shi saboda me saboda bai imani da Allah ba saboda ya kafircewa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala kuma daman sakamakon kafircewa ni'ima shine a biyo ma da azaba shi yasa Allah yake cewa wa ista'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah yake cewa haƙiƙa idan kuka gode wa ni'imata na yi shela na yi sanarwar cewa wa itta'adana rabbukum lokacin da ubangijin ku ya shela ya sana cewa la in shakartum la azidannakum in dai kuka yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya ce la azidannakum lalle zan kara muku daga cikin ni'ima babbar godiya ko shine bin Allah madaukakin sarki sau da kafa bin umarninsa duk wani abu da ya hana kaka hannu wannan shi ne tabbatar da cewa lallai ni'imar da Allah ya ma ka bi ta so da kafa kuma ka gode wa Allah a kanta idan wa kafir ce inna azabi la shadid Allah ya ce haƙiƙa azabata mai raɗaɗi ce wa aghlalan sannan an sa musu ƙuƙumi wato an sa musu igiya an ɗaure su wa sa'iran duk da wa'innan ɗaure-ɗaure da aka yi musu an ɗaɗɗaure su da sarƙoƙi da igiyoyi murtuka-murtuka da wannan wuta da za a sa su duk wannan azaba ce da za ta tabbata ga wa'incan kafirai lil kafiri inna atadina lil kafirin salasila wa aglalan wa sa'ira Allah maɗaukin sarki ya ce innal abrar haƙiƙa bayan Allah nagari to daman haka tsarin alƙur'ani yake idan aka zo aka tsoratar da kai aka firgita ka aka razana ka sai kuma a zo a kwantar ma da hankali a jawo hankalinka a kwaɗaitar da kai to shi yasa kullum mu ma a tsarinmu da ya kamata mu tafiyar da karatuttukan mu ake son irin wannan idan ka kwadaitar to sai kuma ka zo ka tsorata. kada a ce kullum kai wa'azinka kan wuta ne akwai macizai akwai kunamu akwai abubuwan tsoro yan wuta za a yi musu kaza to wata rana idan an taɓa maganar wuta to wata rana kuma sai a zo a taɓa maganar aljanna kamar yadda muka gani duk a ƙur'ani haka Allah subhanahu wa ta'ala yake biyowa da aka gama magana a kan waccan azaba da za a yi wa 'yan wuta sai Allah maɗaukin sarki ya ce mai innal abarara haƙiƙa bayan Allah nagari bayan Allah masu gaskiya waɗanda suka kamanta umarnin Allah subhanahu wa ta'ala lalle nan bayi yashrabuna za su rinka shan ruwa min ka'asin daga cikin wani kofi wanda wannan kofin da aka cika shi da giya ko aka cika shi da ruwa mizajuha kafura an cakuɗa shi da abin da ake cewa kafur kafir za mu ga a duniya nan kamar ana amfani da shi ba wani abu ne na ci ko na sha ba to amma yana da waɗansu mizozi wato abubuwan da suka keɓance shi wanda suna da sha'awa kama haske da yake da shi kama ƙanshi da yake da shi to shi yasa aka kwatanta shi da cewa za a kwaɓa shi za a haɗa shi wato da wannan ruwa ko kuma wannan giya ta aljanna Allah maɗaukin sarki ya sanya mu daga cikin wa'inda za su kwankwaɗi wannan giya wacce ba ta sa maye la yusaddauna anha wala yunzifun innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura Allah maɗaukin sarki ya ce ainan shi nan wannan abu wani marmaro ne na ruwa wanda me yashrabu biha ibadullah wanda bayan Allah suke kwankwaɗan shi suke ƙoshi da shi yufajirunaha tafjira suna ɓuɓɓugo da shi ɓuɓɓugowa wato yana kwararo musu shi yasa Allah yake cewa innal muttaqina fi jannatin wa uyun haƙiƙa waɗanda suka ji tsoron Allah Allah maɗaukin sarki zai azarsa su da aljannoni wa uyun da magudane na ruwa wannan wani kala ne daga cikin magudanai inda ruwa ke bugowa da Allah maɗaukin sarki zai azarta 'yan aljanna da shi Allah maɗaukin sarki ya samu daga cikin wa'innan mutane menene aikin su wa'innan mutane yufuna bin nazar yufuna bin nazari suna cika bakance idan suka yi wato abin da ake cewa an nazar bakance shine mutum ya allaka ya rataya wata ibada da zai yi da faruwa wani abu alal misali ya ce idan allah ya bani abu kaza to zan yi azumi kwana kaza ko zan yi sadaka da abu kaza to inda ya mutum ya furuci da wannan to lallai wajibi ne a kansa sai ya cika shi wajibi ne sai ya cika shi to allah maɗaukin sarki ya yabi irin wanda suke cika bakance shine Allah ya ce yufuna bin nazar su irin waɗancan mutane da za a ba su wancan ruwa ko da za su sha daga cikin wancan marmaro wanda an cakuɗa shi da kafir to suna daga cikin masu cika bakance idan sun yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda ya zo a cikin hadisin Aisha cewa man nazara an yuti Allah falyuti man nazara an yuti Allah fal yafi bi duk wanda ya alkawari ya ɗauki alkawarin bakance in dai wannan bakance don yi wa Allah ɗa'a ne to lallai wajibi ne a kansa ya cika wannan bakanci wa man nazara an yi Allah fala fi bihi duk wanda kuma ya bakance na saban Allah wanda saɓawa Allah ne ya ce idan aka yi min kaza kaza zan aikata abu kaza na saban Allah to manzo Allah ya ce fala yafi bihi kada ya cika da wannan sabo haka manzon Allah ya siffanta khairul qurun yake cewa khairul kuruni qarni mafi alkhairin alqarni mafi alkhairin al'umma sune al'ummata thumma alladhina yalunahum sai waɗanda suke bin bayansu thumma alladhina yalunahum sai waɗanda suke bin bayansu sun ba'adahum qaumun yashhaduna wala yustashhadun wa yakhununa wala yu'tamanun wa yunziruna wala yufun abin da za mu kafa hujja da shi anan ko kuma mahallu shahid abin da muke so mu ɗauka anan shine faɗin banzan Allah ya ce waɗansu mutane za su zo menene siffofinsu wa yanziruna wala yufun suna yin bakance amma ba sa cika wannan bakancen to saboda haka wannan ibada ta bakance ibada ce da ake yi wa Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yana da kyau mutane su fahimta ba wai sallah kawai bace ibada ba azumi bane kawai ibada ba zakka bace kawai ibada akwai ibadu da yawa kamar su irin su bakance din nan wani bai san ibada bane wani ya dauke shi abin wasa ibada ce wacce ba wadda ake wa ita sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai akewa shi yasa Allah ya ce yufuna bin nazri wa khafuna yufuna bin nazri wa khafuna yawman kana sharruhu mustatira Allah da yana mana bayani a cikin wannan aya daga cikin siffofi na waɗancan mutane na kirki suna cika annazir wato shine bakance kuma muna ta gai bayani akan cewa wannan bakance ibada ce da ake wa Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ake wannan ibada sai Allah idan mutum ya ɗauki wannan ibada ta bakance yaya wani ba Allah ba to haƙiƙa ya haɗa Allah da wani a cikin bauta Allah ya ce wa ya khafuna kuma su wa'innan mutane al'abrar suna jin tsoron yauman wani yini wato shine yinin kiyama kana sharruhu mustatira sharri na wannan yiri yana yaryaduwa yana samun kowa da kowa mustatir yana yaduwa to Allah maɗaukin sarki yake nuna mana siffa ta irin wannan mutane suna jin tsoron wannan rana saboda rana ce da tabbas ya kamata wajibi ne a ji tsoronta saboda irin abubuwan da take kunsa da shi abubuwa za su canja kamar yadda muke ta ji a cikin ayan da muka karanta a wannan juzu'i da muke tafsirinsa wa yut'imuna at'am hakanan wa'annan mutane waɗanda Allah maɗaukin sarki zai musu wato sakayya da shan wancan ruwa da shan wancan marmaro ainan yashrabu biha ibadullah wa yut'imuna at'am suna ciyar da abinci ala hubbihi duk da yake suna son wannan abincin nasu suna ba miskini miskini shine wanda ba shi da abincin yau ballantana na gobe ba yadda zai miskin wa yatiman da maraya wa asira da kuma fursunan yaki galibi idan an ce maraya ana nufin allazi mata abuhu wa huwa saghir wanda mahaifinsa ya mutu yana ƙarami shi yasa mutum idan bayan ya balaga ne mahaifinsa ya mutu ba a ce mai maraya amma mu yanzu a galibi yadda ake ɗauka a hausance ko da yaro ya balaga idan mahaifinsa ya rasu za a iya ce mai maraya wanda a harshen shari'a wannan kuskure ne alyatimu man faqada abuhu wa huwa saghir wanda ya rasa mahaifinsa alhali yana karami wato donal bulo kafin ya kai lokacin balaga to wannan yana daga cikin siffa ta waɗancan mutane al-abrar suna ciyar da dukiyarsu sawa'an wannan dukiya abinci ne musamman idan aka ce al-it'am ana nufin abin da ya shafi abinci saboda ciyarwa musamman a cikin wannan wata na ramadan tana da matuƙar lada allah maɗaukin sarki yana ba da lada mai yawa game da ciyarwa tunda lada, lada kashi-kashi za ka samu ga ladan Kabawa wanda yake da azumi abinci kaga ladan iftar wanda allah yana cewa duk wanda ya bawa mai azumi abincin da zai buɗe baki da zai buɗe baki da shi to fa kamar yayi wannan azumin ne to shi yasa ake so ko da irin su ruwa ɗin nan ko abinci ko kunu da muka saba sha da koko da kosai mutum yayi ya samu mutane kullum su rinka buɗe baki da shi to kamar wato kamar a shi ma azumin da suke to ladan za a bashi daidai ladan da suka samu to shi yasa cewa take da amfani kuma wannan cewar da suke kunji suna son abin ba wai sai abin da ya ragowa ɗan kaɗan za su zo su ba mutum ba a wani sayin almajiri ko kuma wanda yake da bukata kwanan shi ma a gida yake ga kwanan mai gida ga kwanan shi a zuba mai gida a zuba mai kaga dai ba za ka ci abincin da ba ka so ba ne ka baya. kai ma kana so ko kuma wani sayan ma abincin bai kaga ya kusa kare a ce a, iba daga nawa kaga kana son shi a ce a ba wa ne almajiri to musamman a cikin wannan wata mai albarka gaskiya yana da kyau yan uwa a taimaka musamman halin da ake ciki na kaka na kayi hali na wahala wanda mutane suna cikin musibu daban-daban ya kamata a taimaka wurin ciyar da masu azumi yana da kyau alal misali ka samu masallaci ko na juma'a wanda ka san ana itikafi ka je ka kaiwa masu yin itikafi abinci saboda me saboda wannan wannan zai zai ƙara darajar ka a wurin Allah subhanahu wa zai kasance kuma kayi ciyarwa inda ake bukatar ta zai kasance kayi ciyarwa inda ake bukatar ta tunda kaga ciyarwa mu a musamman kasashe irin namu lada ne zai ta maimaituwa tunda kayi a cikin bukata yanzu idan ka zo ka ciyar da ni ba ni da bukata alal misali ina da abin da zan ci ka zo ka bani kaga zaka samu lada amma idan ka je ka ba wanda shi asali ba shi da na yau ba shi da na gobe ka zo ka kira shi ka ce zo mu je gidana ko kuma zo mu je wuri kaza in sai ma abinci ko mu ci abinci tare to wannan ba karamin lada za ka samu wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa Allah yake cewa atal mala ala hubbihi suna ba da dukiya alhali suna san wannan dukiyar tasu a lokacin wannan karatu namu ya zo karshe abin da muka faɗa daidai Allah maɗaukin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukin sarki ya yafe mana wannan karatu da muke yi Allah dan girman mulkin ka Allah dan darajarka Allah maɗaukin sarki ka ba mu ikon amfani da abin da muke karantawa sai mun haɗu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور